Augusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na sha ɗaya cikin darussa da muke mustake da Arabiya daga nan ajinmu na faslu Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda muka saba muna yin karatu daga littafin At-Turfa fi Nahwi wallafar Al-Imam Al-Hafiz ibnu Abdulhadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama za mu tashi inda mala yake cewa babul maf'uli bihi. Babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen al bihi wato shine abinda ake ambato dan bayani akan ma yuzkaru min al-asma'i li bayani ma aw man waqa alaihi fi'lul fa'il kalma da ake ambata dan ta nuna wanda ko abinda nauyin aikin fa'ili ya koma kansa abinda a grammar ta english ake cewa object ko wani abu makamancin haka malam yace al-fi'lu ala sab'ati anwa fi'ili iri bakwai ta fuskar alaƙa shi da maf'ul bi ta fuskar fi'ilai waɗanda ke da alaƙa zuwa ga buƙatuwa ko rashin buƙatuwa zuwa ga maf'uli bihi to fi'ilai kala bakwai al'awwal na farko fi'ilul lazim laysa lahu maf'ulun akwai fi'ili wanda yake qasirun an ta'addi wanda ya taƙaitu baya ta'adda shine ake cewa intransitive wanda nauyin aikinsa baya tashi daga aikin fa'ili ya sauka kan maf'ul bihi wannan shi ake cima fi'lul lazim kaman fi'lin qama zaidun zahaba zaidun jalasa zaidun mata zaidun ire-iren waɗannan duka af'alun ne lazima la tahtaju ila maf'ulin bihi na ɗaya kenan na biyu ce athani muta'addin bi harfin bi harfil jarri akwai fi'ili wanda yake zama yana ta'adda wato nauyin aikinsa yana kaiwa kan maf'ulu bihi amma yana yin haka ne biwasitati harfil jarri saboda harafin jarra irin wannan fi'ilin asalinsa lazimi ne to amma yakan buƙatu zuwa ga maf'ul bihi bai da ƙarfin zuwa kan maf'ul bihi din kai tsaye sai ya isti'ana da harafin jarra kaman zahaba zaidun da muka ce zahaba zaidun bimalina zaidu ya tafi da kuɗin mu misali to yanzu wannan bi malina ko ko ko ah, ko zahaba al-khamru bi aqlihi ko ire-iren shi da ire-iren waɗannan to sai zama sun yi ah, sun yi amfani da harafin jarra sun kai ga kan maf'ul bihi ya buga misali ya ce marattu bi amrin kamar yadda kace marattu asalin fi'ilin marra lazimi ne amma yana iya buƙatuwa zuwa ga maf'ul bihi kamar yadda ya ce marartu bi amrin sai zama amrun wato da da ba'un da amru jarun ne wa majnur amma suna zaune a mahallin maf'ul bihi haka in kace wato a a mawdu'ul jar wal majrur nasb da ka al jar wal majrur fi mahalli nasb ne na maf'ul bihi nau'i na uku na fi'ilai ta fuskar su da maf'ul bihi shine muta'addin bi nafsi fi'ilin da yake transitive direct transitive shi da ƙarfin kansa yake da nauyin aikin ya tsallaka kan fa'ili ya hau kan maf'ul bihi in shi ita bi harfil jarri wanda wani lokaci in ka so kana iya sanya mushi harafin jarra akwai fi'ilai wasu wasu fi'ilai keɓantattu waɗanda suna iya yin ta'adda da kansu suna iya yin ta'adda kuma da maf'ul bihi kaman kaman kaman yanzu eh, kaman anishkurli wa liwalidayka lafazin shakara yana iya zama hu yana iya zama kuma shakara lahu ko mun gani? ashkurka da ashkur laka to idan ka ce ashkurka kaga yayi ta'adda zuwa ga maf'ul bihi kai tsaye da kansa in kuma ka ce laka kamar da Qur'ani zo da lafazin anishkurli to yayi ta'adda kenan yanzu da harafin jarra na lamun gashi ce kamar kace shakautu amran au shakautu lahu shakwa ta kai ƙara shakautu amran na kai ƙaran amru wa shakautu lahu amran na kai masa ƙaran amru yana iya zama yana iya ɗaukan irin wannan ainihin wato tsarin shi ma to a inda yazo direct sai a li'irabin shi a ci maf'ul bihi ne mansub a inda zo kuma da harafin jara za a mashi irin wancan li'irabin na nau'i na biyu a ce wato jarun ne wa majrun amma fi mahalli nasbin a bigiran da yake na nasba ne na maf'ul bihi arrabi'u nau'i na hudu na ainihin wato fi'ili ta fuskar alaƙarsa da maf'ul bihi shine muta'addin bi nafsihi ila maf'ulin wahid an ƙara haurowa sama wanda yake yana ta'adda da kansa zuwa ga maf'uli guda ɗaya amma ba shi da zaɓin ta'adda ta fuskar isti'ana da harafin jarra kaga ya ɗan bambanta da wancan ta fuskar cewa shi wancan da muka ji yana da zaɓi ko dai ya ta'adda kai tsaye ko ya yi bi wasitati harfil jar to a wannan karan babu wannan zaɓin na wasita kamar mene kamar ka ce darabtu amran darabtu amran daraba zaidun amran da makamantansu sai zama amran maf'ulu bihi ne mansub alamatu nasbi al-fatha zahira al-akhiri na hudu kenan na biyar al-khamis muta'addin ila maf'ulain yajuzu hazfu ahadihima akwai wanda yake yana afkawa kan maf'ulu bihi guda biyu inda shi yana buƙatuwa izuwa ga maf'ul bihi al-awwal wa thani amma idan ka so a wajen zuba zance ka iya ka ɓoye na biyun sai dai a ƙaddara shi idan an zo irabi ka ƙaulika kamar idan ka ce a ataitu amran dirhaman a ataitu amran dirhaman za ka iya cire ɗaya ka ce a ataitu amran na ba amru dole ana ana, ana neman me ka bashi to mai sauraron ka zai iya fahimta daga al'ahad ko kuma daga li'irabin me ka bashi din wato daga al'ahad abin da ya sani a baya Eh, domin a larabci ana yin hasfu da abin da aka sani wa akhbaru bizarafi wa harfi jar nawi na ma'ana ka'inan a wustaqar ba wannan ba da ya ce eh, eh, idan ka ce zaidun ma'ana aka ce aina zaidun misali sai ka ce fiddari kaga fiddari jarun majrur ne wanda yake muta'alliqun bi mahzuf as-sami'u yafhamuhu min al-ahad zai fahimce shi daga tambaya cewa kana nufin zaidun ka'irin fiddari yana nan a cikin gida to haka anan ma idan aka ce ataitu amran kawai to zai zama akwai maf'ul bihi na biyu da aka boye irin shi ne kamar faɗin Allah madaukakin sarki ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ma anzalna alaykal qur'ana kaga Alayka jaru majrur fi mahallin nasbi al-maf'ul al-awwal al-qur'an al-maf'ul al-thani haka idan ka dauki irin inna a'tainakal kautsar al-kaf na jikin a'taina shine maf'ul bihi al-awwal al-kautsar maf'ul bihi al-thani haka yace inna a'tainaka a larabci ga magana za a yi faɗin haka a shiru to ire-iren waɗannan suna zama maf'ul bihi zuwa ga wato suna zama maf'ul biyu guda biyu suna buƙatar maf'ul biyu guda biyu ne zaka fahimce su duk sanda a daga cikin alamarsu su shine fi'ilai ruba'i masu hamzatu ta'adiya alhamdulillah alladhi azhaba annil hazan kaga annal hazan ko haka yake ayin ko kaga an ƙara alhamza daga cikin zahaba wanda yake lazimi sai a ƙara alhamza hamzatu ta'adiya sai ya buƙaci zuwa ga maf'ulu bihi guda biyu anna shine maf'ulu bihi al-awwal alhazan shine maf'ulu bihi al-thani adhhibil ba'atha washfi anta shafi adhhibil ba'asa to nan kaga an boye ɗaya. ai adhhibil ba'asa an hadha al-mab'us aw an hadha al-marid ko mun gane kaga an boye ɗaya so da duk fi'ili wanda ya zama asalin shi kulasi ne sai aka ƙara mai hamzatu ta'adiya to za ka iya ganin shi ya buƙatu zuwa ga ta'adiya zuwa ga maf'ulai guda biyu idan ka ga yayi ɗaya kawai to za ka auna ma'anar akwai wanda zai iya wadatuwa da ɗayan akwai wanda kuma sai an binciko mishi na ɗayan yake wanda zama ɗayan an ɓoye shi As-Sadisu nau'i na shida cikin nau'o'in fi'illai ta fuskar alaƙa su da maf'ul bihi shine muta'addin ila maf'ulaini la yajuzu hazfu ahadihima akwai kuma wasu ganganko na har kalmomi na fi'ilai waɗanda su kuma suna da buƙatuwa da'iman zuwa ga maf'ul bihi guda biyu kuma bai yiwuwa a share ɗaya ba kaman wancan da yake da halascin share ɗaya ba a wannan karan dole a bayyana su ga baki ɗaya waɗannan su ne abin nan gurbin da ake cewa af'alu shakki wal yaqin af'alu shakki wal yaqin ga sunan su zanantu hasibtu khiltu za'amtu ra'aitu alimtu wajadtu bi ma'ana alimtu da ire iren su ake cewa af'alu shakki wal yaqin ma'anoyin su ba sa wuce haka zanantu ina zaton hasibtu ina tunanin khiltu na ɗau na, zata za'amtu na riya ra'aitu wannan a gani na, na ganin zuci eh kuma yana iya bada ma'anar ganin ida ma ya bada wannan ma'ana amma in yi da waccan a hamzu ta, ta, shine kamar kazalika yurihimullahu a'malahum kaga yuri daga arani yuri ga ƙara alhamza dai kuma wancan babu yurihimullahu a'malahum hum shine maf'ul bihi al-awwal a'malahum maf'ul bihi asani to ra'a tana zuwa da ma'anan ar-ru'ya al-basariyya ta ido tana kuma zama ar-ru'ya al-qalbiyya shine za a ce ra'ayi inni ra'aitu nayi tunanin kaman fandur ma za tara eh, al'amru ilaiki fanduri ma za tara ko kaga anan nan suna nufin ganin kwakwalwa ganin kwakwalwa to irin wannan ganin kwakwalwa din shine ki ba da wannan ma'ana guda wannan ma'ana irin ta a shakku wal yaqin wanda ka zaka ce a gani na ma'ana a ra'ayi na ko a tunani na ko a lissafi na ko a hange na kaga gani ne fiye da ganin uh, bululin ido wannan to haka alimtu to kuma haka nan wajattu wata ke zuwa da ma'anan alimtu idan ko alimtu ta zo da ma'anan araftu ba ta cikin wannan lissafin da ma'anan ma'arifa ba ta cikin wannan lissafin kamar da Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an nan kuma muta'addin ila maf'ulin wahidin alima da ma'anan arafa sani na sanin abu na akasin jahilci amma wajattu ita kuma ta da ma'anan alimtu wato take nuna ma'anan sanin abu sai ta ba da wannan ma'anan wa qad taqaddamat hadhihi al-af'alu wa idha idha wa idha taqaddamat hadhihi al-af'alu nasabat al-maf'ulaini duk waɗannan fi'illan idan suka zo a farko sannan aka ambaci fi'ili da fa'ilinsu to za su yi mafa'ulun bihi guda biyu nasaba ka qaulika zanantu zaidan ƙa'iman dama yadda suke suna samun sunaye ne guda biyu mubtada da khabari sai su shiga gare su yanzu zanantu zaidan za ka iya cewa hasibtu zaidan ƙa'iman khiltu zaidan ƙa'iman za'amtu anna zaidan ƙa'iman ra'aitu zaidan ƙa'iman wajadtu zaidan qa'iman da ka iya cewa haka. za ka ɗora mishi wannan kaga da ka cire wannan fi'ilin za ga zaidu ya koma da shi da ɗayan sun zama mubtada da khabari da ka shi sana daga cikin adwatun nasakh ko abin da yake ce mana wasikhu alibtida ababan da ke soke mubtada da khabari fa in tawassatat idan suka shiga tsakankani aw ta'akhkharat ko suka zo a ƙarshe fa in shita nasabta wa shita rafata. nan ya koma abin nan kenan ishtigal ya kuma ishtigal kenan in ka ce misali zaidun ka'imun zaidun ka'imun zanantu kuma ɗaya yake da zaidan ka'iman zanantu ko zaidun zanantuhu ka'iman ka iya cewa kuma zaidan zanantuhu ka'iman duk ya halasta eh, menene da yake faɗa akan ishtigali imudmar rasmin sabiƙan lafzan shagal an hu bi nasbi lafzihi awil mahal fasabiƙan subhu fi'lin udmira hatman muwafikan, lima qad dhukira wan nasbu hatmun ittala sabiqa ma fi'li ka id wa haythuma wa in tala sabiqa yaktasu far abada ichi kaza idhal fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid to sai yake da ya faɗa ne ita ce faɗin sa warraf'u fi gairin alladhi marra rajah wa ma udhi haf'al wa da ma lam yuba inji dan maliku ko wani zance ne za a zo a yi shi a gaba al-ishtighal a samu wato wani wani ya shagaltu da yin aiki akan wani damiri kuma sahibin damirin ya gabata in mudma rasmin sabiqan lafzan shagal anhu bi nasbi lafzi aw al mahal shine kamar da zaka ce din was-samaa banaynaha bi aidin to yanzu wannan banayna ta je ta damu da ha ta kyala was-samaa ta rabu da was-samaa cewa samaa za a cewa kuma was a larabci in aka ce was-samaa sai a kaddara cewa akwai wani fi'ili irin wancan da aka ambata takadirin shi wa banaina sama'a banaina ha bi aidi idan kuma a kaddara ba aka yi rafa kawai sai a ce to yana nan a mubtadan shi kawai was sama'u banaina ha bi aidin shine war raf'u fi ghairi alladhi marra rajaha wa ma ubiha abinda aka halasa sa'a na hawance if'al wa da ma lam yubah zance ne mai tsayi zamu zo mu ji shi a gaba insha Allah sai yake cewa wasabi'u shi ko nau'i na bakwai shine ya ta'adda ila thalathata mafa'ila wannan shine gaba ɗaya uwar gayya kenan uwar garki wanda yake ta'adda zuwa ga mafu'ulai guda uku reras wa hu wa hiya sune wasu fi'ilai guda bakwai a'lamu wa ara wa anba'a wa nabba'a wa haddatha wa akhbara wa khabbara waɗannan dukansu a'lama a'lamu wa ara da kuma amba'a da annabba'a da haddatha da akhbara da khabbara da dukan suna maf'uli bihi uku suke kauli ka dan kace a'lama Allahu zaidan amran aqila a'lama da ara ya gwada masa shi a'lama ya sanar shi a'lama Allahu Allah ya sanar sheda zaidan zaidu cewa amran cewa amru qa'id aqilan mai hankali ne to shi zaidin da aka gayawa da amru da aka faɗa a kan shi da hukuncin da aka kan shi duka maf'ulai ne haka ara lahu zaidan amran aqilan amba'a za yi cewa amba'a uh, fulanun zaidan amran aqilan haka nabba'a haka wannan haddasa ta, ta malaman hadisi haddathana dinnan da suke cewa an kaje da irabun zaka tarar maf'ulun bihi ne guda uku a wajen haddathana mu din an bamu to me abin da aka bamu na bin shine hadisin haddasana fulan qala da wannan qala ita ma fi tawili abin nan abin fi fi fi tawilin lafzin zuwa zuwa maf'ul bi haddasana abul yaman to haddasana maf'ul bihi muna na farko kenan abul yaman shine fa'idi ko to sauran duk kadara su za'i ai haddathana hadithahu haza ko mun gane wannan ya isa ku abu akwai falsafa falsafa sai a hankali isa ba a so ana yi da yawa na'am na'am na'am ra'a na'am Hmm. a'a to da ma'ana arafa ta koma mafuri biyu ɗaya muka so yawa to mu tsallaka adabi ko muna magana akan al-mu'allaqat wato waɗannan waƙoƙi na zamanin jahiliya da aka ware su na musamman a kira su da suna almu'allaqatu sab'a ko al-mudhahibat ko kuma mu'allaqatul ashara gwargwadon yadda malamai suka yi musu adadi waɗannan waƙoƙi muka ce suna daga cikin masadir na al'adabul jahili baya ga su akwai wasu zamu zo mu ambaci wasu masadir din insha Allah ashabul mu'allaqat mawaka waɗanda suke da waƙoƙin da ake ce ma al-mu'allaqat imma dai bakwai imma kuma goma a bisa tartibin na farkon su shine Imrul Qais al-Kindi wato Junduj ibn Hujr al-Malik ad-Dalil da zo ai tarjama sa a gaba kana wani mashahurin mawaƙi cikin ƙabilar kinda ɗan sarkinsu wanda mu'allakarsa mashahuriya ce tana da baiti saba'in a wata riwaya a wasu riwayoyin kuma an ƙara hatta kai kaman baiti mafi aƙasa adadiha shine baiti saba'in da tara yana fara ta da faɗinsa kifa nabki min zikira habibin wa manzili bi liwa baina dakhuli fa haumali a ya ce kifa ku biyun ku tsaya a nabki mu yi kuka min zikira habibi ta tuna masoyiya wa manzili da kuma gidana da kuma gidan bi liwa wanda yake a siqtin liwa mafaɗar rairayi mafaɗar rairayi wanda yake a alliwa a wasu kwazazzabai da suka cika da rairayi na dakhuli tsakankanin tuddan dutsuna duwatsu fa haumali da kuma dutsen haumal a larabci akwai wata ɗabi'a ta amfani da tafniya wata ke wahamiya ce kifa da ya ce ba wai da gaske ne mutum biyu ba ne amma larabawa sun saba suna faɗin haka kuma alqur'ani ma ya zo da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid al-imam al-akhfash da zajjaj suka ce wannan ala uslubi kalamil arab ba wai umarni ne zuwa ga wasu mala'iku guda biyu ba kamar yadda kuma Allah yake faɗa a wani waje a farin Allah madaukakin sarki qala faman rabbukuma ya musa qala faman rabbukuma ya musa kaga famar ba a ce famar rabbuka ba kuma aka faɗi mutum ɗaya da ya kamata gama garin zance shine famar rabbukuma ya musa anta wa harun ko mun gani sai aka laraba suna faɗin wannan uja ala qalalil mahili la'allana khalilayya in qalat busainatu malahu atana bila wa'adin faqula laha laha atana wa huwa mashghulun bi udhril ladhi bihi wa man bata tulal layli yar'asuha saha Ina nan da yawa a cikin maganar larabawa kifa uja khalilayya ma wafi bi ahdiya antuma suna nan da yawa da amfani da tafniya wadda ba ta da haƙiƙa wahamiyya ce kamar yadda misali a Hausa idan mutum zai gaishe da wani babba ba a amfani da damirin mufradi ina kwananku ko ba ka ake ce musu riki ba ina kwanan ku ya kun koma gida lafiya kuma ko da shi kadai ya zo sai ka ce matar kina jin labarin su ba ba kuwa ko mun gani to haka yare yake yadda masu shi suke haka ake ba musu ko illa ka iyakaci dai a yi kokari a fahimci bisa suke fana haka to wannan khitaba na na tasniya haka larabawa suke shi tun tana tale kuma eh, qur'ani yazo ya goyi bayan shi yace min zikira habibin domin tuna masoyiya a larabci habib larabci na da ba a sa mai ta'un kuma mace ake nufi kamar da ake cewa zaujun to haka habibun mace ake nufi mace yake nufi daga baya ne aka ba aka dinga sa ta'un ce habibatu to wannan kuma wani sabon abu ne Allah dai ya samu dace eh ba matsala dan an saka amma dai asali ba a sakawa din wa manziri da kuma gida bi liwa wanda yake asali abin da ce ma siktin luwa a sikt shine ɓari. to idan suka ce idan suka ana magana a kan ƙasa wato mafaɗar rairayi inda idan sahara idan ana irin wannan ƙura mai ake ce mata guguwa to akwai inda rairayi ke zuwa ya taru shi suke ce ma sikt mafaɗar rairayi ko mun gane wanda yake tsakanin bainar da tsakankanin wasu duwatsu wanda su ma taron rairayi ne guda biyu addahul fa waɗannan wasu duwatsu ne waɗanda suka taru rairayi ya daskare ya zama dutse sanannu ne a jahiliya suna yankin najat wallahu a'lam to ne ita ce farkon mu'allakarsa sai Zuhair ibn Abi Salma Zuhair yana daga cikin dattawan mawaka a jahiliya ƴaƴan shi sun riski musulunci su Ka'ab sahabin nan da Bujairu shi ma sahabi ne wannan ƴaƴan shi ne guda biyu kuma mawaka ne su ma shi bai riski musulunci ba shi mu'allakarsa a baitocinta 62 ne tana farawa da faɗin shi amin ummi aufa dimnatun lam takallami bi haumanatid darraji falmutalathami ya ce amin ummi aufa ah. Ah. abinda ake nufi da dumna dumna shine ah, atharul buyut idan aka samu kufai abinda ake ce mu atlal idan ka zo kufai akwai abinda za ka gani zai nuna athar da za a rushe wani gida idan ka zo za ka iya gane nan banɗaki ne nan kicin ne watakila nan masussuka ce misali za a iya ganewa yanayin remnants ɗin wajen ko to wannan shi ake ce ma dumna kuma gani ababen da alamu da ke nuna cewa wannan kufai ɗin da kaza ne da kaza da kaza a wurin to shine yake cewa amin ummi aufa wannan alhamza ce ta ta, nida yake ummi aufa min din wasu na ganin za'ida ce ummi aufa sunan matar da yake magana da ita amin ummi aufa dumnatan shin akwai istifhamiya afwan hamza shin akwai ragowan kufai din gidansu ummi aufa wanda za a iya ganewa amma ba sa magana bi haumanati darraji a cikin wato kufai na haumanati darraji sunan waje ne fal mutalathami shi ma sunan wanda kafin akai akai waccan anguwar wato anguwa da ke tsakankanin waɗancan guda biyu yana yana yana duka zamu ga suna fara waƙoƙin nasu da abin da ake kira da suna buka'ul atlal wanda muka ambata a baya cewa yana daga cikin manhajin mawaƙan jahiliya yawaita abin nan ƙorafi da kuka akan kufai sai ah, na uku shine antara ibn shaddad al-abasi antara mawaki ne bakin fata daga cikin tsirarin bakaken fata a larabawa a jahiliya wanda suka yi fice wanda da ƙarfin jarintarsa ta takobinsa da ƙarfin jarintan sa, ya samu makanshi matsayi a cikin ƙabilarsu ta abs absu daga cikin ƙabilu a jahiliya wanda suke ashaddu batashan masu tsananin zalunci da da abin nan to amma Allah madauki sarki cikin hikimarsa domin da sai da suke musulunci wannan da karfin su da an yi fitina da su to amma Allah cikin hikimarsa ya jarabce su da wasu abokan gaba da suka yi musu kusa abin da za a ce ma genocide kamar shekaru ashirin kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a diyaru abs aka yi musu kofar rago aka karkashe su kusan gaba da su har da shi an tara din zaka sai zama wanda suka saura sun zama kawai fulul ne yan kaɗan ne suka saura suka gugudu amma an kashe duk wani shaki da zai iya kawo musulunci a matsala kwata abin da ya faru da ausu da khazraj a harbu al-bu'ath to an tara shi yana fara waka da cewa hal gadar shu'ara min mutaraddimin wai anya kuwa mawaka da suka gabata shi za ake hujja da wannan akan cewa akwai mawaka da suka gabaci su an tara mawaƙan da suka gabace mu anya sun bar wani abu min mutaraddimin ga wani wanda zai zo ya furta wani abu mutaraddim shine mutarannim wanda yake rerawa wani wanda yake so ya rera waka a yanzu a zamanin antara antara yana lamentin to me ma zai faɗa ai mawaƙan da suka gabata sun riga sun gama faɗi hal gadar shu'ara'u min mutaraddimin ana ya fasara shi da ma'anar tambaya wato su'al wanda yake eh, inkari ko kuma a juya hal zuwa ga ma'anar ma sai zama kamar da Allah ya faɗa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan ma'anar shi ma jaza'ul ihsan to haka nan ma ma ghadar shu'ara'u min mutarannimin am hal arafta dara ba'da tawahum shin zaka gane gidan su masoyiyarka ba'da tawahum bayan ka samu rafkanuwa ko makuwa addar anan lil ahad lil ahad dhihni alif wal lam lil ahad dhihni gidan masoyiyar shi yake yake yake ishara zuwa gare shi ah, sai kuma labid shine na hudu ko labid ibnu rabi'ata radiyallahu anhu daga an samu shi taraddi saboda sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi yayi wifada baya cikin sahabbai almuhajiruna aw al-ansar amma yana cikin alwafidun wanda suka taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alwufud da muke ta karantawa a cikin zadul ma'ad ya zo tare da kabilar su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya musulunta ana lissafa shi daga cikin almu'allafatu qulubuhum wanda suka musulunta daga karshe karshe musulunci dinnan ya rasu a shekara ta 41 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abinda aka ambata game da labidu shine cewa bayan ya musulunta sai kuma ya daina waka gabaki daya saboda da shi muhadrami ne ta fuskar zamani amma ba muhadarami ne ta fuskar intaji ba ta fuskar al-intaj ash-shi'ri laysa bi amma ta fuskar al-hudur zamani to muhadarami, ne da aka tambaye shi aka ce me yasa ka daina yin waƙa, ga ka ƙwararren mawaƙi sai ce saboda na musulunta shi kuma musulunci yana ƙin ƙarya waƙa kuma ba ta daɗi in babu ƙarya zai ce na zaɓi musulunci na haƙura da waƙa ba zan iya yin waƙa in yi ƙarya in karya dokar musulunci ba ko kuma in yi waka ba ta yi ƙarya ba a ga cewa kamar ban iya ba to shi yake cewa afatid diyaru mahalluha fa muqamuha minan ta'abbada ghawluha fariha farijamuha a shi waka shi mu'allakarsa baitocinta sun kai 89 ko kuma 90 a wata riwaya yake cewa afatid diyaru gidaje sun ɗashe shine ma'anan afat za mu ji har yanzu dai suna yawaita ambatan gidajensu da lalacewarsu da tashin da suke daga gidaje saboda larabawa a jahiliya ba su yi irin waɗannan gidajen da ake gani yanzu a ƙasashen larabawa wanda suke gidaje ne gidaje ne mustaƙirra ba gidaje ne na madar na tantuna da fatu in ma gini ne ba wanda zai jure wahalhalun shekaru ba ne sannan kuma dama wuraren zamansu ba na dindindin ba ne saboda makiyaya ne galibinsu na raƙuma da dawakai da tumaki suna kuma bin inda za su samu ruwa da yabanya da za su ciyar da dabbobinsu saboda duk inda suka zauna da zaran sun ga babu yabanya to sukan tashi su ƙara gaba na ma ga irin rayuwar waɗannan kamar rayuwar fulanin daji bai yiwuwa su dinga kuma gina gida waɗanda kamar an zo zama na dindindin mu mutanen birni mu ne mu tashin gida muke yin gida alamar kama ba za a mutu ba ai ta zuba kankare a zuba rodi a zuba marbles a duk abu a kawo kama ba za a mutu ba ko saboda ana shirin zama dindindin a wajen to su ba su da irin wannan gidajen saboda haka suna yawaita ambatan gidajen su saboda mutum ne ya bana da wasu makwabce ko wani kauye da ke kusa da su ya so wata mata a wajen ko wata budurwa sun fita sun je wani farmaki kafin su dawo wadancan sun tashi ko an kawo waɗancan farmaki an kame su sai a zo babu su ko kuma garinsu ne ma sun fita farmaki su ma an kawo musu ko kuma ya zo ya wuce ya yi bakunta a wajen ya tafi ya je ya dawo ya tarar sun ƙaura su ma to shi za suke yawaita ambaton waɗannan atlal ɗin da gidajen kaji ya ce a fatid diyaru gidajen sun koɗe mahalluha mazauninsu fa muqamuha mahal shine inda ake warware kaya muqam kuma mazauna din ko biminan sunan waje ne ta'abbada ghawluha biminan ta'abbada ghawluha farijamuha yace amina a sunan da wanda ake ce ma mina anan ne ta'abbada ghawluha suka nisanta daga duwatsu guda biyu al da rijamu duwatsu ne guda biyu sanannu yace sun yi nisa da waɗannan duwatsun wanda wataƙila da duwatsun su ne alamar da ake gane garuruwan za mu ga cewa akwai yawaita ambatan duwatsu domin sahara'ul arab tana cike da duwatsu har yanzu ƙasashen najad ƙasashen saudi arabia ƙasashen har zuwa ƙasar yaman wanda ita ce can abin nan wato kudancin bilad bilad arab a lokacin zaka ga suna cike da duwatsu hatta madina zala sai yana cewa ma baina labataiha hatta makka ga sunan gari saurin gari hira'in jabalu kaza jabalu kaza to duka cike suke da duwatsu tunda har a yanzu sai kuma tarafa tubuna abdul al-bakri ana cewa shine mafi karancin shekaru a cikin ashabul mu'allaqat kuma mafi kaifin baki a cikin su eh shi ma mu'allaqarsa mashahuriya ce tana da baitoci guda 104 a ah, bakari ne ɗan ƙabilar bakar ne waɗanda suke abokan rigimar absawa ɗin can yake cewa li khawlata atlalun bi barqati thahmudi taluhu ka baqil washmi fi zahiril yadi li khawlata khawla sunan mace ne khawla kamar da aka sani atlalun khawla tana da wasu kufai wannan idafa ce eh, wanda yake majaziya kaga ai kufai din sun samu ne bayan gushewarta to bai yiwa a ce kufai ɗinta ne yace amma khaula tana da wani kufai wanda wasu kufai wasu kufaifayi bi burqata samhadi au abin nan a samhad samhad sunan wani dutse ne wanda yake dutse ne mai haɗa da rairayi da duwatsu irin irin da duwatsu irin na sahara irin duwatsu irin na sahara waɗanda zaka ga ba dutse ne irin wannan da ake fasawa a gini da ka sani ba dutse ne amma za ka ga galibi asalin shi ƙasa ce tsauni kenan ko wani ma marmara ce za ka gani malam ta irin wannan dutsen nan da muka gani a a Nijar mai sunan garin ma ko na ƙauye da muka je a Nijar aka nuna wani a Zandar a Zandar ne amma sunan ƙauye ne na manta eh dan baki yawwa irin dutsen dan baki to irin shi ne taluhu kufai din suna suna sheƙi me yasa kufai ya dinga sheƙi idan rana ta bugai ruwa ya buge shi ya bushe rana ta buge shi sai kamar an wanke rana ta haska shi yana reflecting sai ya dinga sheƙi ka baƙil washmi kamar ragowan lalle zanen lalle fi zahiril yadi a bayan hannun budurwa budurwa ta lalle na abin ga na gayu na amarci ko na sallah in ta wanka ɗaya biyu ya fara koɗewa ko ya fi walƙiya lokacin malali ku ne masu rukuya ya kuke gane wanda ya fi walƙiya sabo ne fi walƙiya ko wanda yake kamar ragowa taluhu ka ba idan? ni wannan wannan kwatancen ina jin shi wani abin nan garibi haka wataƙila saboda ba irin wanda ake a zamanin mu bane ko mun gane lallai irin na zamanin su ba irin wannan zamanin bane ah, wataƙila irin wanda mata suke yi da kasan da idan aka yi kunshi yin farko din nan zai yi duhu irin da ake yi da zunguru amma idan an cire bayan kwana biyu an wanke ɗaya biyu sannan yake fara kyau yana kyalkyali ba irin wannan na yaran zamani sun rani ɗin nan da su me da ake shafawa gashi nan dai sai ta kiran aljanu sai a hankali Allah dai kyauta eh sai kuma Amr ibn Kalthum at-Taglibi Amru wani jarumi ne wanda garin jarinta ya je ya kashe kanshi wato yayi yayi irin alqabi nafsi ila tahluka da zamu ji a labaransu Amru ga bakin shi ba daɗi akwai zambo eh, ɗan ƙabilar taglib taglib su ne ‘yan uwan bakar akwai ƙabilar taglib da bakar ƙabilu ne guda biyu banul amam wanda suka yaƙi yaƙi na tashin hankali tsakanin su wanda aka fi da suna harbu albasus akwai wata shu'uman mata ita ce basusu ɗin albasus shu'uman mata ce ta abin nan ɗin ma afuwar raƙumata ce ko raƙumata ce basus raƙumar da shugaban taglib ya kashe shikenan bala'i ya tashi shi kuma wani kaninta ya je kashe wancan shugaban da ya kashe raƙuma kenan fa rigima ta yi rigima tsamarin rigiman nan bayi da daɗi kaje karanta tarihin harbul basus yana daga cikin wato yaƙe-yaƙe shu'uman yaƙe-yaƙe to sai da aka kai ma akwai muhallin ibnu rabi'a at-taglibi in ya shigo garin su babu wanda suke tarban shi illa mata da yara suna zagin shi suna mai Allah ya isa suna jifan shi ce duk ka san an kashe mazajenmu da mu kai kuma har yanzu ba kashe ka ba shi kuma duk sanda ya kisa zai ɗauki zai yanke kawunan mutane zai zuba a kabarin wan da aka kashe a yakin sai dai tara abin nan kokon kan mutane an ce sama da dubu arba'in akan kabarin wallahu a'lam in ka je ka karanta a cikin a ayyamul arab zaka gani <laughs> labari ne dai bai da wani abin da ba wani isnadi haka dai ake faɗan shi kabiran an kabirin wallahu a'lam to a cikin su akwai wannan mutumin Amr ibn kulsum at-Taglibi wa malakati qawluhu ala hubbi bi sahniki fashabina wala tubqi khumural andarina dama dan ruwa ne mashayi ne tatacce to sun je sun sha giyar su sun kwana suna tambele asuba ta yi sai iska ta buge su sai wasu 'yan mata za su wuce to shine sai yake ce wata cikin su ala saurara ki ji hubbi bi sahaniki hubbi bi ma'ana halummi taho zuwa gare mu bi sahaniki da wannan farantin da ke hannunki yunwa kasan ɗan giya in ya sha ya sai kuma yunwa ta su mai musamman kuma ya kwana yana jin yunwa cewa da Allah ta miƙo musu abincin nan su karya fashabina ki zo kusa da mu wala tubqi khumural andarina amma kar ki manta ki haɗo mana da giya al'andarina wata mashahuriyar giya ce a jahiliya mai nagarta da tsada wai abincin ma ta haɗa musu da giya su samu su sha mu'allaq al'amru ibn kulthum baiti ɗari ce dindi ah, an ce asalinta ta kai baiti dubu amma baitukan sun ɓata ne wasunsu sai alharif ibn hillida alharif ibn hillida za ga waɗannan ba su shahara kamar waɗancan ba saboda suna daga harif yana daga cikin mawaƙa wanda suke da kaifin hangen nesa da kuma wanda inda ya suke musulunci da an sa ran zai musulunta don dattijo ne cikin mawaƙa. yana yana mu'allakarsa tana da baiti 82 yana cewa a matsayin ta'adanatna bi bainiha asma'u rubba thawin yamallu min athawai adanatna ai a'lamatna ta ba mu labari ta gaya mana ta yi mana sallama bi bainiha lokacin da za ta yi nisa lokacin da za ta tafi ta yi mana nisa ita wace asma'u sunan matakin rubba thawin yace so da dama akan samu wani mazaunin waje ya mallu mina thawa'i ya ainihin wato a a ya kosa ya gaji da zama a wajen aka ce thawi shine mazaunin wuri wanda asali ba garinsu bane amma ya samu wuri ya zauna ko kuma har yayi iyali a cikin garin kai da Allah ya ce wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana shine mutumin da da ya zo kwanta ko cirani amma sai ya kama wuri ya zauna shi ake ce masawi wato wanda yanzu bai da bambanci da yan gari kamar da Allah ya tabira ga Annabi Musa kaga Annabi Musa yana Annabi sallallahu alaihi wasallam bai je garin ba ko Allah yake cewa ma kunta sawiyan fi ali madyana tatlu alaihim alladhi tatlu alaihim ayatina kai ba mazaunin garin madyana bane dama tunda kai ba dan garin bane yadda zaka zama dan garin kawai shine ka koma zama garin to baka je ba to in aka ce thawi shine mazaunin gari ana iya cewa thawin kuma da ake cewa qadin ana iya cewa kuma thawi kuma da ake cewa qadi da da'i yace adanatna bi ha asma'u rubba thawin yamallu min athawai sai annabiga az shine na takwas to waɗannan uku na ƙarshe su zaka ƙara san da aka ce goma waɗancan kuma bakwai ɗin farko zaka tsaya iya su an ce ana magana akan guda bakwai annabi ga azubiyani shine alƙalin mawaka a zamanin jahiliya wanda da ba mawaki bane daga baya ya shiga harkar waka bayan ya girma sai ma suke ce mishi annabiga wato wanda ya ya fice a waka lokaci guda da ba a san shi da ita ba da alƙalancin waka kai aka san shi cikin hukama kai rana a tsaka sai ya fara waka dan kabilar Ziban wannan mu'allaka tashi baitinta guda hamsin ya fara ta da cewa ya dara mayyata bil aliya'i fasanadi aqwat wa tala alaiha saliful abadi yace ya dara muyyata ya kai da gidan mayya ana cewa mayya ana cewa muyya a wannan suna ne wanda yake shi ma wahami ne babu wata mata mai sunan mun gani babu wata mata mai sunan amma larabawa sun saba faɗan shi eh, kamar yadda aka ce a ce a ce mai sunan aljanun da ake faɗa ana faɗa wasu aljanu haka tsamburbura ko a ce sumbuka ko ko ko inna waɗannan aljanun akwai su da gaske malali ku ne mutanen aljanu akwai su kawai wasu wasu eh, abin nan ne wasu ra'ayoyi ne na mutane ko wasu eh, itiqadat ko da mutane suka ƙudurci to su ma larabawa sun kudirce wata mata kyakkyawa a matsayin ramzi na soyayya da ake ce mata mayya ba mayya mayya ta hausa ba <laughs> mayyatu <laughs> ko muyyatu ana faɗa haka a metaphysics wato a zurfaffen ilimin falsafa ana mai da tarihin zuwa ga alaƙar larabawa da indiyawa saboda za ka ga mawaƙan da ke ambatan irin wannan mawaƙa ne da garuruwansu ko gidajensu ko tarihinsu yana nuna suna da alaƙa da wasu al'ummomi ba laraba ba galibin al'ummomin nan masu bin addinin hindu ne to su kuma addinin hindu suna da wata marji'iyya diniya akwai wani addinin wanda ake ce ma hanyar da suna yin shi ana ce mashi dramic dramic religion al addinin al-dramiya to a cikin wannan addinin wanda a cikin shi akwai wasu alloli na ƙarya ɗaya daga cikin allolin ƙaryan sunanta kenan muyya to wasu malamai na falsafar adabi suna ganin kamar daga nan larabawa su da waɗannan mutane ta kai su zuwa ga amfani da wannan lafazin a cikin waƙoƙinsu wallahu a'lam shi dai ce a ya dara muyyata bil aliya sunan waje ne bil aliya wuri mai tudu shine al aliya fassanadi wanda yake kafin wurin da ake ce ma as-sanad aqwat wanda wurin ya yi tsandauri ya bushe watsala alaiha saliful abadi wanda kuma abada ta yi nisa a kan shi zamani ya yi nisa a kan shi wato yana ishara ga wuri wanda mutane suka zauna suka tashi inda mutane suke zaune za a ga lema ko akalla na amfani da suke da ruwa na rijiyoyinsu na mashayar dabbobinsu na inda suke wanke-wanke za a ga lema idan ko suka tashi suka ba wajen to wurin duka zai bushe duk gidan da babu mutane ba za a ga ruwa ya fito daga rariyar gidan ba to yake cewa shi shine yake cewa aqwat wanda ya yi tsandauri wa tsala alaiha saliful abadi sai wani ne sai ashal kais qais a'asha wato mai dindimi kenan a'asha sunan shi asali maimun ibnu jandal ibnu sharahil amma amsan da suna a ashal qais kabila su ita ce kaisu din wannan ya riski musulunci sai dai Allah bai mishi baiwa da musulunta ba ya mutu kafiri labarinsa yana nan a cikin kutubul tarih na kaman kamar littafin ainihin wato sira da magazi na ibn hisham kaman al-imamu ibn kathirin ya kawo kaman kuma abin nan wato wancan mai littafin abin nan al-agani shine abul farj al-asfahani sun ga kawo labaran cewa ibn hazar ma ya ambaci wani sashi a cikin isaba cewa ya ma kama hanya zai tafi madina ya musulunta ƙurashawa suka samu labari suka je suka tare shi suka yi ta bashi baki har suka mai kyautar raƙumi ɗari cewa ba sa so ya musulunta sai ya haƙura ya dawo An ya komawa su kuma ya faɗi akan ɗaya daga cikin raƙuman wani raƙumi ya taka mishi wuya ya mutu ya mutu bai musulunta ba wannan shine abin da aka ruwaito a tarihinsa saboda ya riski musulunci amma ya mutu kafiri Allah ka tsare mu daga kafirci waƙar shi mashahuriya ce kwarai a cikin mu'allaqat tana da baiti 66 yana farata da fadin sa waddi hurairata inna rakba murtahilun wa hal tutiqu wada'an ayyuha rajulu wannan mashahuriyar waka tashi da yake yace waddi hurairata ku yi ban kwana ka yi ban kwana da huraira an tambaye shi cewa ina huraira take cewa Allah shi bai sai da take ba ita ma kawai wata mata ce a cikin kwakwalwarsa kawai a cikin tunaninsa galibinsu in ka bi za ka ga irin haka ko dai akwai matar amma khayal ya cika abin nan labarin nasu har ta zama kamar ba hakika ba ko kuma kwata-kwata babu ita wasu kuma ɗaiɗaiwa ana iya samun da gaske ne suna da waɗannan matan da suke magana akan su kamar ibnu qais da yake a fatima mahalan ba'da da tadalluli fa in kunti qaz azma'ati surmi fa ajmili wa in taku qad minni khaliqatun fa siyabi min siyabiki tanthuli kaga shi da gaske an ce Fatima nan wata cousin din shi ce wata ibnatu ammihi ne kaman antara ya dara ablata bil jawa'i takallami wa ami sabahan dara ablata waslimi shi ma an ce abla yar wani jagora ne cikin jagororin abusawa wanda shi yake so shi a shi antara yake santa amma ita wannan wadhi hurairata duk da irin ziga ta da yake yi allaqtuha ardan wa allaqat rajulan ghairi وألق أخرى غيرها الرجل وألقته فتاة ما تلائمه ومن بني أمها ميت بها وهن فكلنا مغرم يهزي بساهبه نائل ودان ومقبول ومختبر ينا تزغى تشيوى ينا سنتي تباتا سنش ونكما تشن وتكما سنش شكو بايا سنت ألقتها أردا وألقت رجلا غيري وألق أخرى غيرها الرجل shi yana son ta tana son wani wani kuma bai son ta yana son wata wata din kuma can tana son wani can da daban kowa ya ki son wanda yake son shi ya ce shi kuma cewa Allah katni fatatu matu la'imu ni kuma nan wata ta dame ni ni kuma na gaba ta dace da ni ba wa min bani ammiha maitun biha wahad akwai ya kusa mutuwa saboda kaunarta a dangin su sai ce wa fakuluna mughrimun kowa a cikin ya shiga cikin ciwon kauna mughrimun bi sahibi ya hazi bi sahibi kowannen mu ya shiga cikin ciwon ƙauna, yana yana huziyan yana me yake ce sambatu yana sambatu din da ya zauna bai da aiki sai labarin ta irin yanzu ya ta sakawa a status ya ta habaici duk inda ya zauna ana na wance ba da kanka a sare ka je gida ka ce ya faɗi ya zama kamar mahaukaci ya hazibi sahibi ya ce na'in da wanda yake wato mai taurin kai an faɗa mai yaƙi ji wadanin da mai tsananin naci baya bari wa makbulun da wanda aka riga aka watsi da shi irin mara zuciya wanda ana sakarai wawa mara zuciya wa muktabiru da wanda yake gwada sa'a shi <laughs> mun gane to duk da wannan zigar da ya ta mata an ta so a ganta a ga wannan wacce irin mata ce da ya jarabtu da santa ba a ganta ba hiya min wahayi khayalihi ba a ganta Allah ya kyauta ah, to shikenan yace ah, wa hurairah ta innar rakba kai ban kwana da ita inna rakba lalle ka rafka murtahilu za su tashi yanzu nan wa hal tutiqu wada'an ayyuhar rajul anya ma za ka iya yin ban kwana ko karka je fa garin ban kwana ka suma ko ka ko ka samu paralyze ko ka fadi ka mutu irin ka haɗiye zuciya da sauransu din da ake fara sai ubaid ibn al-abras ubaid ibn al-abras shi ma eh, akwai akwai maganganun da suke ganin cewa ya da musulunci wallahu alam amma dai bai cikin sahabbai eh, shi ma dattijo ne cikin dattawan mutanen jahiliya eh, a cikin wakashi wadda take da baiti 51 yana cewa afqara min ahlihi malhubu fal فالقطبيات فالذنوب min من أهله wato. mahalub sunan waje ne ya ce wajen da ake ce mahalub afkara ya wofanta ai asbaha faqiran kamar da ce asbaha amsa to afkara min ahli ai asbaha faqiran min ahli ai asbaha al-makanu khaliyan min ahli akfara eh asbaha akfara asbaha kharaban afwan kharab shine akfara daga kafar min ahli fal qutbiyatu fadh-dhunub sunan wurare ne yace daga nan kuma haka wurin da ake cewa qutubiyat da wanda ake cewa az-zunub dukan su asbahata faqira wato khaliya min al-ahli khaliya min an-nas mun cinye lokacin ko bar mu saurara anan ba za mu samu wannan balagan ba kenan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a tarjamar Imrul Qaisi ko wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin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 da za ka yi samun ka koma abin da ya kamata mutane su yi jama'a shi ne kun yanzu wannan duka an ɗanɗana ne baiti ɗaya baiti ɗaya baiti ɗaya